A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. To yau bakoncin wa muka samu a dandalin. Bakoncin wa muka samu a dandalin namu. To alhamdulillah Alhaji Hamisu Lami da iyan ta masunana. Mai shirya fim, mai rubuta labarin fim, mai ba da umarni kuma mai shiryawa kuma jarumi. Duk kai kaɗai bai ma yawa ba. <laughs> Eh, alhamdulillah haka abin yake yi. To da ka yi fim kuma aka zo muka daina ganin ka, shin me faru? shi ita harkar fim ah, masana'anta ce kama masana'antar man fetur idan nan ta yi yawa za ka iya koma ka koma waccan kamar ma'ana na ce masana'antar man fetur akwai mai sai da kananzar bangare ne na fetur akwai diesel gas akwai masu sai da fetur din kuma daga cikin fetur din akwai abubuwa da ake fitarwa ake yin su taya su katifa makamantansu to masana'antar fim ita ma tana da wannan ajujuwa da idan ka ga nan bai maka ba za ka iya komawa can to irin wannan aka yi ina ka koma bangaren aikin rediyo kawai na koma da kuma abubuwan da suka shafi kungiya to da ka koma bangaren harkar rediyo shin kana tallata masana'antar kannywood ne ai gaba daya abin da ya shafi aikin rediyo studio ne nake amfani da shi to wannan studio din ai shi ne ma'aikafa ma'aikatar ita iyan tama multimedia din kuma daga nan ma da yawa suka zo suka koyi aiki suka je suka kafa nasu me yasa ka canja sheka a wannan lokaci ba wani dalili ba ne illa kawai kasuwa ce ta ɓaci satar fasaha ta yi yawa eh, idan ka ce za ka nemi haƙƙinka kuma ya zama an tafi wajen manya da iyaye ana ba da haƙuri eh, ka yi fim ka kashe miliyan biyu ko uku ko miliyan hudu wani ka sake shi a kasuwa ya je ya sa naira ɗari ya sayi fim ɗin kuma ya je yana ko ba da hayarsa wanda ba doka ba ta da haka ba. kenan um, a wannan lokaci idan kuka yi fim mai ku ci riba faɗo kuke yi. ai kwarai kuwa kuma duk wanda zai zuba sa ya faɗi ba zai so ya ƙara zuba sa ba a kowace sana'a ce saboda wayannan mutane kullum duniya canjawa take su suna ganin sun sa kuɗi sun saya hmm. amma ba ba su dama kuma su sayar ba mu muna yin fim ne don mu kai kasuwa kai mai kallo kawai ka saya ka kalla a gida hmm. ba don ka ba da haya ba ba don ka kai gidan sinima ka nuna ba hmm. ba don ka saka a waya ko a kwamfuta kai downloadin ba idan kana son kai wannan sai ka zo wajen masu wannan fim ka nemi izini ka biya kuɗi na wannan kasuwanci da za ka yi sun caje ka to sannan sai ka je kai wannan inda izini me yasa ka dawo yanzu e eh, kasuwa ce ta fara gyaruwa oh kasuwa ta gyaru kwarai da gaske to ina batun satar fasaha satar fasaha yanzu kamar yadda kike magana nan a yau hmm. hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano bisa jagorancin afa kallawo mun yi wani taro da aka gayyace mu akan ya za a yi a gano cewar masu satar fasahar nan a waye musu da kai su gane cewar abin da suke yi ya saba wa kundin tsarin dokan najeriya kuma yana tawaye masu fim su suke cin ribar mai fim baya cin ribar a wannan taro da aka yau a yau aka zaɓe ni ma ne shugaban kwamiti wanda zan iya za mu tsara yadda kasuwancin yan downloading zai tafi wata sabuwar kasuwa ce mm-hmm. wadda ta kai shekara biyu uku tana wanda suke satar eh, ka fim ka kai kasuwa sun siyo sun downloadin din shi a kwamfuta sai su ringa dura mutane a waya. Twitter za ku magance wannan kungiya ce ai magancewa baraka ba wai magancewa za ka yi ba. Twitter ta za ku sai su? Ba ta ba ne fahimta ce da kuma doka abin da kuke ba daidai ba ne ga yadda ya kamata ku yi masu fim dinnan suna da haƙƙi akan abin da kuke siyarwa kayansu ne kuke siyarwa mm. ku zo mu na. za mu yadda ku zuba amma kuma za ku biya wani abu shikenan an zauna da su eh an zauna da su hukumar ta ce fina-finai sun zauna da su wasu kungiyoyi ma daga gefe sun zauna amma yanzu an samu wata kungiya kwaya daya an da wannan kwamiti karkashin wannan kwamitin za a haɗu da gaba daya kowane lokal gamman karamar hukuma an gano mutum nawa ne mutum nawa ne suke maimakon a zo a kama ka a ɗaure ka ko maimakon a kama ka a ci tare ka dubu ashirin dubu talatin mm. wanda ka gwammace ka sayi kowane fim in ya fito 500 biyar an baka dama ka saka kowa a waya sun yadda eh ai sun yadda ai yanzu ma abin da ake ciki kana ganin wannan abu mai yiwuwa ne ai shine ma yiwuwa saboda su sun samu sulhu an sa su kan kundin tsarin doka su kuma masu fim sun samu hanyar da za su mai da kudaden su har su mm. su ma kuma suna cin halal ɗinsu. idan aka yi rashin sa'a suka saba wannan sabon yarjejeniya. To ai dama akwai copyright commission doka ce dama ba mu muka yi ta ba. ne akwai copyright commission ba ba tana yi. To ba a ta kenan ma ce su masu fina-finan ba sa yin copyright. Doka mm-hmm. ta copyright mm. doka ce ta gwamnatin tarayya ba ta iyanta ma ba ba ta mm. masu shirya fim ba. Mm. copyright din nan ba yana magana ne akan fim kawai ba yana magana ne akan dukkanin haƙƙin mallaka ko rubutu ko waka kin gane mm. ko littafi ɗabi da makamantansu mm. duk wanda izo ya arwani abu daga cikin naka ya amfani da shi ya karya dokar gwamnatin tarayya kuma wannan dokar unify doka ce wato doka ce da ta kewaye duniya mm. gaba daya doka ce da take aiki a ko'ina a duniya ba mu muka yi ta ba kafin mu fara da fina-finai akwai dokar nan da muka zo aka ilimantar da mu aka nuna mana da akwai ta mu bi mu kare haƙƙinmu so in ba a kai wa copyright commission korafi ba yaya za a yi su bi maka haƙƙinka idan baka je ka ɗauki shi haƙƙinka na mallaka ka kai kai rijista da su ba yaushe za ka iya kai musu korafi da za su iya in ka je ka kai korafinka za su ce sun yadda kai naka ne don ga satifiki da suka baka na wannan mallaka taka saboda haka idan masu haƙƙi ba su haka ba dole su mutanen gari ko kuma mutane suka kama copyright ba sa aiki dole su ma yin aiki da su sai ka bi ka'idodin su ban taru numfashin ka ba ma ce eh, masu fina-finai ba sa yin copyright wasu suna yi wasu ba sa yi akwai fina-finai da yawa da basu da copyright saboda haka masu copyright za su je su kwata musu haƙƙi ba saboda ba su je sun yi rijistar wannan abun ba bai zama dole sai kayi ba amma har kana tunanin za a satan ma basira fasaha to ya zama dole ka je kai domin ka nemi haƙƙinka baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya